Shugaban hukumar kwastam ta Najeriya kenan, Kanar Abdulhamid Ibrahim Ali ke lalata cewar nan da watanni uku masu zuwa za su yi matukar takaita fasakabari don kare manufofin aikin gona a Najeriya. Yana mai cewar aikin su ne su tabbatar manoma sun amfana daga shirye-shirye da tsare-tsaren gwamnati kan aikin gona. Wannan manufofi dai batu ne na noman shinkafa. Kazalika shi ma fasakwabarin duk magana ce ta fasakabari irin na shinkafa. Gwamnatin tarayya ta yi matukar mai da hankali sosai a kan noman shinkafa domin yanzu haka maganar da ake babban bankin Najeriya yana shirye-shiryen tallafa manoman shinkafa kimanin miliyan goma sha biyu. Malam Shu'aibu Mungadi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To idan dai dama gwamnati ta yi ne domin ta haɓaka aikin gona a Najeriya to an tafka kuskure babba. Da farko dai Najeriya nan ta kowa da kowa ce kuma ina ji kowace jiha tana da wani bangare na noma kuma wanda take gabatarwa. To idan ka ce za ka haɓaka aikin gona ko shaka babu ya zama wajibi gare ka duk wani bangare na aikin gona ka haɓaka shi. Shi kuma ba yadda gwamnati ta fito da wannan shiri na noman shinkafa ma ba haka ya kamata ta yi shi ba. Ina ji ba ta tsaya ta sami ƙwararrun mutane suka ba ta shawarwari ba yadda ake gudanar da shi. Mafi yawan kuɗaɗen da aka ware domin neman noman shinkafa sai suka faɗa waɗansu hannaye waɗanda ba nan ya kamata su shiga ba ba su ba manoma ba ne. Akwai jihohi da yawa yawa waɗanda ba su noman shinkafa gaba ɗaya. To idan kana so ka haɓaka noman shinkafa su kuma 'yan Najeriya ne su kuma wannan jihar baya da yanayinsu ba daidai ba ne a noman shinkafa kaga baka haɓaka aikin gona ba ka dai haɓaka wasu jihohi su yi wani aiki na noma. Kwararre kan aikin gona Alhaji Musa Ibrahim na mai cewa. Eh, ina ganin dalilin da ya sa gwamnati ta damu akan shinkafa ita ce ake fito ake shigowa da ita daga kasashen waje kuma gwamnatin tarayya tana rasa kudaden kasashen waje wajen canzawa da kuma taimakawa wajen son wannan shinkafa din musamman shinkafa da kusa. amma ina ganin cewa idan da ita gwamnatin tarayya za ta da abun. a tafi maganar noman waken suya a tafi maganar noman alkama a maganar noman rogo tun da ana fulawa da shi ana yin sitaki da shi da dai sauransu amma duk waɗannan abubuwa ba za su bunƙasa mana aikin noman mu ba a arewacin Najeriya muddin ba a samu ƙananan ainihin masana'antu ba masu sarrafa irin abubuwan da muke nomawa kamar waken suya, tumatiri da su albasa da su ainihin duk sauran nau'in abubuwan da manoman mu suke noma. Kokarin da muka yi don neman sanin me yasa gwamnati ta mai da hankali sosai kan noman shinkafa ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.